يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن من قضاء الله تعالى العدل على العالم وقدره الكوني على الناس أنه لا يخلو عصر في قديم الزمان وحديثه لا يخلو من الأوبئة والأمراض التي تتنوع أشكالها وطرق انتشارها إلا أن الأمم تختلف في سبل مواجهتها للأوبئة وذلك باختلافها وتفاوتها في الحضارات والثقافات والسياسات والمعتقدات ولكن المنهج الإسلامي الذي عمت أطروحاته مناحي الحياة كافة <clears throat> يتميز بأنه فصل الخطاب فيما يتناوله من قضايا ومشكلات وذلك لسببين أحدهما أنه يستند إلى الوحيين الكتاب والسنة والثاني قاعدته العامة في إسناد الأمور إلى أهل الاختصاص مصداقا لقوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون واليوم أصبح العالم برمته يهمه انتشار وباء وباء من الأوبئة فيروس كورونا الذي نشأ في منطقة ووهان في بلاد الصين والذي انتشرت آحاده في بلدان عديدة ولا يزال العالم يخاف من انتشاره في شا في شتى البلدان وموضوعنا في هذا المقام هو التعرف على موقف الإسلام في هذا الشأن وبماذا واجه الإسلام مثل هذه الأوبئة وهل ثمة إرشادات حث عليها الإسلام للسيطرة عليها وهل هناك نصوص مباشرة تتحدث عن مثل هذه الوقائع بداية نسلم بأن مثل هذا البلاء آية سماوية تهدف إلى التذكير والعظة والعبرة للمعتبرين وما نرسل بالآيات إلا تخويفا يخاف العاصي فيتوب ويخاف المؤمن فيزداد إيمانه ويقينه جاء في صحيح مسلم من حديث عامر بن سعد رضي الله عنه أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الطاعون فقال أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنا أخبرك عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عذاب أو زجر أرسله الله على طائفة أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلهم فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه وإذا دخلتم وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أنه قال لا يورد ممرض على مصح ونحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وبذلك يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع أهم قائمة في الوقاية من الأوبئة والحد من انتشارها فكانت كلماته تأسيسا لفكرة الحجر الصحي الذي أوصت بها كل المنظمات والهيئات الصحية المعاصرة وهذا هو المتبع الآن في مواجهة وباء العصر المعروف بفيروس كورونا ويعدد ابن القيم رحمه الله تعالى الأسباب والحكم التي من أجلها منع الشارع الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها الوباء أو الطاعون منها أولا تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها ثانيا ألا يستنشق الهواء الذي قد عفن وفسد فيصيبهم المرض ثالثا ألا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم وكذلك عدد العلماء الأسباب والحكم التي من أجلها منع الشرع الدخول من ال من الخروج من البلد الذي فيه الوباء منها أولا حمل النفوس على الثقة بالله والتوكل عليه والصبر على أقضيته والرضا بها ثانيا الحرص على عدم انتشار العدوى في البلاد غير الموضوعة ثالثا أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز عنه بالمرض المذكور أو بغيره لصار ضائع المصلحة لفقد من يتعهده حيا أو ميتا وفي النهاية يبقى الأمر فتنة يدعو المؤمن فيها بالثبات وحسن التوكل على الله والصبر على قضائه وقدره وليتعظ به الحكومات الصينية الحكومات الصينية خصوصا فينتفوا عما هم فيه مما يقومون به من أنواع التعذيب والانتهاكات لحقوق المسلمين في مناطق الأيغور المظلومة وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيرته من خلقه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا ينوانا musani yana daga cikin hukuncin Allah da ƙaddararta wadda ya gina ta akan da yin daidai a koyaushe cewa yana saukar da waɗansu musibu ko fitintinu ko bala'o'i akan mutane an yi haka a da ana yi a yanzu kuma za a ci gaba a nan gaba a cikin ƙaddarar Allah kauniya cewa Allah zai rinka jarrabar mutane daga lokaci zuwa lokaci saboda waɗansu hikimomi waɗansu ɗan adam ka iya gane su waɗansu kuma sirrinsu yana ga Allah tabaraka wa ta'ala mutane a kowane lokaci ko a kowane ƙarni al'ummomi suna bambanta wajen yadda suke fuskantar idan bala'i ko annoba ta aukan musu a ƙasa ko a yanki suna bambanta saboda bambance-bambancen da ke tsakaninsu na zamani ko na wayewa ko kuma na tsarin siyasa ko kuma na abinda suka kudurta ta sababin addini kowace al'umma tana da tsarin yadda take fuskantar idan annoba ya zo mata to kamar yadda kullum muka sha faɗa addinin musulunci yana da tsari na musamman a kowane al'amari nasa ba sai ya ara a wurin waɗansu ba wani tsari addinin musulunci ya tanada dangane da annoba ko wata fitina ta gama gari idan ta sauka akan al'umma mai addinin musulunci ya tanadar wa mutane su yi addinin musulunci ya gina tsari dangane da fuskantar annoba kowata iri ce akan abubuwa guda biyu na farko musulmi su koma ga littafin Allah da sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa a kan abin da hanyar wahayi ke iya sa a samo gano bakin zarinsa musamman abin da yake da alaƙa da yaya zuciya ya kamata ta karɓi al'amarin yaya ƙudurce-ƙudurcen mutane ya kamata su zamo dangane da al'amarin sannan kuma yaya ya kamata mutane su kasance alaƙa tsakaninsu da ubangijinsu a lokacin da al'amarin ya faru wannan shine tsari na farko wanda addinin musulunci ya tanadar wanda shi kuma ana samunsa ne a cikin littafin Allah da cikin sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai tsari na biyu shine addinin musulunci ya bayar da kulawa ga ƙwarewa ta waɗansu mutane da suka ƙware akan wani al'amari na rayuwa a kan cewa idan damuwa ta samu al'umma su kuma ga waɗanda suka ƙware akan wannan al'amarin domin su kawo mafita a kansa a kan abin da ke da alaƙa da ɗan adam da duniyarsa ko ne al'amari da ya samu mutum akwai alaƙa tsakaninsa da ruhinsa ko lahirarsa akwai kuma alaƙar da ke ciki tsakaninsa da duniyarsa wanda bai da alaƙa da ruhi ko lahira al'amarin da ke da alaƙa tsakaninka da ruhinka ko imaninka ko lahirarka wannan sai a alƙur'ani sai a hadisi ya ya kamata mutane su kasance wajen kudurce-kudurce a zuciyarsu wajen yaƙini a ransu wajen tawakkali a al'amuransu tsakaninsu da ubangiji wannan a alƙur'ani da sunna ake koyar da shi amma kuma wata hanya ce mafita wajen magance matsala ko annoba in ta auka a kan mutane wannan kuma alkur'ani ya ce fas'alu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamun duk abinda ba ku sani ba ku tambayi ma'abota sanin al'amarin Daka idan wata fitina ta faru da take da alaƙa da al'amarin tsaro to sai hankalin mutane bisa ga koyarwar addini ya koma kan jami'an tsaro da waɗanda suka ƙware akan harkar tsaro nan ba malamai ko limamai ko sarakunan gargajiya su su faɗi yaya za a yi a samar da tsaro a ƙasa ba sai waɗanda suka ƙware akan harkar tsaron su Allah ya ba su amana wajen samar da hanyoyi da za su samar wa mutane zaman lafiya idan an samu al'amari na tsoro da ya taɓa zaman lafiya haka misali idan annoba ta faru ta zo ta cuta da ta zama gama gari da take kashe mutane ko take barazana ga rayukan mutane to nan kuma ba sojoji ko limamai ko kuma malaman makaranta su za su faɗi mafita ba a'a nan kuma sai a samu ƙwararru a harkar lafiya waɗannan su ne waɗanda Allah ke nufi da ahlu zikiri a nan idan al'amari na addini ya tashi wanda ake neman mafita ta addini mai Allah ya ce mai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama mai malamai suke da ta cewa dangane da abu kaza ya halatta ko bai halatta ba a yi ko kar a yi mai matsayin addini yake kai to nan kuma injiniyoyi da likitoci da 'yan siyasa kowa sai rufe bakinsa sai a jira malamai sai abin da suka ce shine fasalu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamu idan al'amari na gudanar da ƙasa da tsarin me ya kamata a yi wa nan da can shi kuma ya tashi to nan ba kowa zai sa bakinsa ba sai 'yan siyasa su Allah ya tsora musu amana amma kowa a ɓangarensa Allah ya ɗora masa amana ne ta yadda in bai yi yadda ya dace ba ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ha'inci al'umma gaba ɗaya likitoci suna iya haɗuwa su ha'inci al'umma injiniyoyi a al'amarinsu na kere-kere ko gine-gine suna iya haɗuwa su ha'inci al'umma sojoji da jami'an tsaro suna iya haɗuwa su ha'inci al'umma 'yan siyasa suna iya ha'intar al'umma kamar yadda malaman addini ma suna iya ha'intar al'umma kowanne zai ha'ince al'umma ne idan bai yi abin da ya dace ya yi wa al'ummar na amana ba ko kuma bai ƙoƙarin sanya dukkan ƙarfinsa da dabararsa wajen samarwa al'umma hanya ko mafita akan al'amarinta ba to Allah ko ya haɗa kowa da kowa daga cikinmu gwargwadon inda kowa ke taka rawarta? ya ce ya ayyuhal amanu la war rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun ya waɗanda suka yi imani kar ku ha'inci Allah kar ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku ha'inci amanonin da ke tsakanin ku ku da junan ku alhali kun sani abinda kuma mutum bai sani ba to sai Allah ya ce ya tambayi wanda shi ya sani to halin yanzu duniyar mu tana cikin wata jarabawa ta wata annoba ta cuta da ta fara daga 'yan kwanakin nan da suka shuɗe waɗansu sun shafe mu mu kaɗai a nan kamar lasa fiba da ta ɗan bayyana a jihar kano da ɗin ta ya fara daga nan jihar bauchi da kuma waɗansu yankuna kaɗan na najeriya allah ya sa walillahi alhamd kusan an shawo kan wannan matsalar an kashe macijin tsora a sare kansa har yanzu ba a sare ba sai kuma wata annobar kuma ta taso wadda ita kuma ta shafi duniya gaba ɗaya ita ce ta coronavirus wadda ta samo asali daga yankin wuhan na ƙasar china wanda wannan take so ta zama ko ta so ta zama ta fi ƙarfin wato al'umma gaba ɗaya take so ta zama ruwan dare gama duniya da kuma haɗe ko'ina lillahi alhamdu wal minna an samu damar wato sumar da wannan cutar ita ba a riga an kashe ta balle a zo batun tsare kan amma an sumar da ita an ɗan samu ɗan sauƙi daga kan wato satin da ya gabata ta yadda cikin wannan sati har an ɗan samu waɗansu kaɗan daga cikin ɓangarori na ayyukan al'umma an sa an fara komawa amma wani al'amari na cutar coronavirus ta fito da wani al'amari abin al'ajabi da zai tabbatar maka da cewa Allah ne maɗaukakin sarki ya ga damar jarrabar duniya da wata annoba kamar yadda Allah yake yi daga lokaci zuwa lokaci wanda kuma yake so mutane su rinka ɗaukar izina akan me yasa yake yi cuta ko annoba in ta zo wa mutum zai mai da hankali akan abu biyu ne abu na farko shine yaya zai ya daƙile ta ya magance ta ya tsare ta ko da ta yi barna kada barnar ta ƙara yawa in ba ta yi ba kar ta fara sannan bincike na biyu shine mai ya jawo ta abin da yake damun duniya a yanzu wanda shine inda duniya take bukatar tsarin musulunci ta hada da irin tsarin ƙwarewa na likitoci da ƙoƙarin da munazzamatu sihatul alamiyya world health organization ta yi sun yi ta ƙoƙari kullum suna fitar da report har alƙaluman da suka bayar jiya na yadadin annoba da faɗin wannan hatsari na cuta da ta fitar a duniya da kuma yadda ake gani za a samu damar da za a magance ta suna iya ƙoƙarinsu wajen ba da shawarwari ma hukumomi na ƙasashe ya za a yi a tsayar ƙasashe kuma da abin ya shafa waɗanda suke da ƙoƙari da ƙarfin siyasa da damuwa da al'ummarsu suna ƙoƙari namijin ƙoƙari ƙwarai da gaske wanda kowa zai shaida cewa ƙoƙarin da ƙasar china ta yi wajen dakile wannan cuta ta yi ta wa al'umarta kamar da haka bai hana yan waɗansu wurare sun amsa ba kaɗan daga cikin ƙasashe ƙasar thailand ƙasar singapore da ƙasar philippines da 'yan waɗansu daga cikin 'yan ƙasashe kaɗan da kuma 'yan kaɗan da aka ji kes ɗinta a turai kamar ingila da kuma america to amma duka dai kusan a yanzu cutar nan ta samu damar an ɗan fara shan kanta ana gani cewa bazuwarta ta ɗan dakata duk da cewa ba wai an ce ta mutu ba ne an ɗauki matakai ƙwarara to musulunci yana maraba da waɗannan matakai waɗanda irin waɗannan ƙasashe suka ɗauka quarantine da za a tsare mutane a yi bincike na ƙwaƙwaf sannan wanda aka same su da shi a tsare su a killace su a wuri kada su gwamutsu da sauran mutane duk yadda za a takura musu ba za a yi la'akari da yancin su na ɗan adam ba sai a yi la'akari da yancin sauran mutane su kuma masu lafiya dole mara lafiya ya haƙura ya zauna a kan gado ya zauna a gida ko da shi baya jin cuta a jikinsa ta yadda in ya fita zai iya yawata warsa dole ne hukuma ta ɗauki mataki na killace shi domin kada ya zo ya gwamutsu da sauran mutane su kuma mutane dole a irin wannan lokaci su ɗauki haƙuri idan hukuma ta sanya dokoki da suka shafi hana mutane shiga wurin da al'amarin yake da yawa ko ya yi zafi ko hana su mutanen da suke cike kar su fita wannan duk ya dace da koyarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin da yake damun duniya a yanzu shine su sun zama al'amarin da yake zahiri kadai suke dubawa ba sa duba al'amarin da yake baɗini shi me yake kawo cuta ne me yake kawo annoba ni a fahimta ta gaskiya akwai abin akwai alamar tambaya kwarai da gaske da duk wanda yake da hankali bari in faɗi waɗansu alƙaluma da za su sa ko za ku taya ni yin tunani samun epidemic wato irin wannan alloba ɗin tana ta maimaituwa amma a daidai wani lokaci na tarihi musamman tsarin tarihi na bature me yasa kowane bayan shekara ɗari cip at the end of every century sai a samu wata annoba da za ta girgiza duniya wajen karni hudu kenan a 1620 da 1720 da 1820 da 1920 da yanzu 2020 duk mai binciken tarihi zai samu cewa sai an kirkiro Allahu a'lamu ko Allah ya turo Allahu a'lamu da wata annoba da za ta game duniya gaba ɗaya ko kuma ta yi hatsari ta yi illoli ga rayukan mutane masu yawa dubbai ko miliyoyi a wani lokacin tsakanin 1616 zuwa 1620 an samu wata alloba da ake ce mata new england epidemic wadda ta yi a kasar ingila wadda ta hada da cutar yellow fever da influenza da smallpox da chickenpox waɗannan cututtuka waɗanda asalinsu ba na afirka ba ne daga can suka zo amma suka zo suka zama 'yan afirka zalla kaji inda suka fara a wancan lokacin wanda ya sa ana gani cewa wannan cutar a ingila ta jawo asarar mutanen da suka mutu sun kai 30 to 90% of the whole population sun wuce rabin adadin al'ummar kasar in kamar yanzu a ce nan najeriya ne da muke da mutum miliyan 200 to a ce mutum miliyan 100 su mutu a kan cuta guda ɗaya a ɗan tsakanin shekaru daga 1616 zuwa 1620 aka zo aka sake wannan kuma a shekarun 1720 shekara 100 cif bayansa shi kuma tun daga tsakanin 1710 har zuwa 1720 aka riƙa wurare shi kuma a ƙasashen europe ne gaba ɗaya, kasashen turai ƙasar faransa kasar denmark ƙasar sweden da canada waɗannan ƙasashe sun yi wata annoba da ake ce mata great plague wadda ita kuma ta laƙume rayuka da suka kai 36% of the population na europe gaba ɗaya kashi 36 na alƙaluman adadin mazauna ƙasashen waɗannan ƙasashen misali da muka ambata a 1820 tun daga 1816 zuwa 1820 wannan ɗan tsakanin nan ne kuma inda aka samu farkon ɓullar cutar kwalara wadda duk waɗannan cutuka yanzu sun dawo 'yan ina 'yan afirka amma kaji inda aka fara su da ba a san su ba a nan afirka a 1816 ne ta fara bulla wadda ya ake ce mata first cholera pandemic wadda ta hada da kasashen turai a can ta fara sai kuma ƙasashen asia suka amsa wadda ta fi kamari a yankin ƙasashen india wadda ita ce ita kuma ta ci rayukan mutane sama da dubu ɗari sai aka sake kuma a 1820 a 1920 tun daga 1918 zuwa 1920 wannan ɗan tsakanin shi kuma wannan ya zama ya game duniya gaba ɗaya shi ne wanda ake ce spanish flu spanish flu cuta ce wadda ta ɓulla daga turai amma ƙasashen turai suka yi shiru suka ƙi faɗa sai ƙasar spaniya ne suka yarda jaridunsu suka faɗa suka fallasa shi yasa sai aka jingina cutar ga spain wannan cuta ita ce wadda ta fi yin muni domin ita ce ta cinye adadin mutane da suka da suke tsakanin miliyan hamsin zuwa miliyan ɗari to sai kuma bayan shekara ɗari chips daga 1920 zuwa yanzu 2020 ko sai gashi kuma coronavirus ta bulla duk waɗannan da muka faɗa na akwai wanda ta bulla daga afirka amma kuma markan senta na cutar annoba sai a ce afirka ne amma kaga inda allah ya sa wannan ta bulla ta bulla a ƙasar da tafi kowace ƙasa yanzu fastest growing economy a duniya ita ce china sannan ƙasar da tafi kowace ƙasa yanzu wato hop da kyakkyawan tsammanin ci gaba a kowane bangare a duniya ba kamar ƙasar china saboda duk abin da ɗan adam ke nema saboda ci gaba tana da shi tana da al'umma tana da mutane masu kishin ƙasa tana da ƙarfin doka ba ruwanta da wani harkar dimokuraɗiyya doka ce take aiki in kai sata a kashe ka sannan kuma ga kuɗi ga kuma wayon yadda za a yi kuɗi ga kuma mulkin kama karya duk abin da take bukata saboda ta samu abin da za ta iya gogayya da kowane civilization yanzu a duniya ƙasar china tana da shi sai allah ya turo musu wannan cuta ta coronavirus sai ta ƙullata can ya zuwa jiya jiyan nan alƙaluman da who ta fitar shine an samu mutum dubu arba'in da hudu da ɗari shida da sittin da shida waɗanda suka kamu da wannan cutar ba su warke ba akwai mutum dubu ashirin da ɗaya da ɗari shida da saba'in da biyar wanda ake tsammani sun kamu suna tsaye ana bincike su ba a tabbatar ba tukun amma mutum dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da tara zuwa jiya da safe sun mutu a sakamakon ciwon an samu damar magance wa mutum dubu hudu da ɗari bakwai da uku ne kaɗai wanda ake gani cewa sun warke sun fito cikin mutane to yanzu abin tambaya a nan shine shi ne yake jawo cutar annoba ne ko mu a nan ko su a can ko mu dukan abin da yake jawo cutar annoba abubuwa guda biyu ne abu na farko shine su mutane kansu akwai human causes wanda mutane su suke jawo akwai kuma divine causes dalilai na ubangiji dalilai na ubangiji kowa ya sani kaddara ce ta Allah ko da muminai ne masu imani zalla a hasiban nasu an yi sharafu an kulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim Allah zai iya aiko da fitina lokacin da ya ga dama Allah ya faɗi dalili ya ce wa ma nursulu bil ayati illa tahwifa muna aiko da ayoyi da fitintunu. saboda mu tsoratar da mutane ne su ji tsoro su san lallai akwai ubangiji ba, ba shi ne ake zaman lafiya ba kamar yadda ba kullum ake kwana a gado ba akwai lokacin da al'amari zai fi karfin ka ka gama ne saboda ciwo ba a masa budget ba a masa plan ka gama shi shirya zaka fita kawai sai ciwo ya kama ka haka gari ba za su yi tsammani za a yi annoba kaza lokaci kaza ba sai dai kulla sai dai a ce an ware kuɗi kaza don kiwon lafiya amma ba a sani za a yi ciwon ko ba za a yi ba wannan dai yana hannun ubangiji to don Allah ya nuna wa dan adam cewa bai isa ba akwai wani a sama da shi ke rike da kauni shi ke gudanar da al'amuran duniya Ɗan adam da sauran halittun Allah duka suna hannunsa ne kuma biye da mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir da khair duk abin da yake yi alkhairi ne sannan kuma ubangiji madaukakin sarki dukkan mulki da dukkan iko da gudanarwa ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin duk wanda yana hannunsa ne to Allah ya nuna wa mutane wannan sannan wani lokaci kuma kun yi laifi sai Allah ya aiko muku da annoba saboda ku wa'azu ku gyara ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا la'allahum yarji'un amma mutane da yawa in Allah aiko da wannan ba duba shi ba sa duba bangaren ubangiji wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa nan kabira muna tsoratar da su amma su baya kara musu komai sai dai su ta kara kan ta kara to wannan shine dalili na farko dalili na biyu kuma shine wanda ɗan adam zai jawo da kansa shine abinda za ka ji ana kirgawa cewa daga dabbobi ne aka samu daga ƙazanta ne ake samu daga shakan numfashi ne ake samu daga mutum ya yi ta'amuli da abu kaza irin waɗannan abubuwa da za a ce ga abin da ya jawo shi mubasharatan ko ga abin da yake watsa shi kaga wannan na ɗan adam ne in ɗan adam ya tare ya iya nasa kuma ubangiji ya karbi abin da dan adam din yayi a matsayin sababi da zai tasiri sai ga ya kashe ko bai faru ba ko kuma bai yatsu ba bayan ya faru to na ƙasar china me ya jawo musu wannan da har suka razani duniya kuma ake ta jin tsoron cewa wannan abun bai riga ya mutu ba tunda duk da cewa su suna ta kururutawa cewa sun yi ƙoƙari, sun dakile amma kuma world health organization ta ce a akar duniya su sakankance cutar nan ba ta mutu ba tukun ta su madai abinda ya jawo wannan akwai alamari na ubangiji ta yiwu ubangiji maɗaukakin sarki ya fusata yake so ya nuna aya ga ƙasar china akan abubuwa da yawa da suke yi na mulkin kama karya musamman kuma ta'addancin da suke akan kabilar uighur na musulmi wanda da yawa daga cikinku suna ganin makafe na bidiyo na abin da sojoji da 'yan sandan kasar china suke wa waɗannan al'umma na musulmi da suka kai miliyan hudu waɗannan al'umma yanzu a wannan duniya babu wata al'umma da yanzu take cikin tasku take cikin wahala da rashin 'yanci kamar wannan al'umma wani liman daga can ana hira da shi a gidan talabijin na aljazira yake cewa a halin da suke ciki a yanzu nan don ya fita magudun hijira ne a halin da suke cikin nan wani fa kafin ma fa cutar ta bayyana kenan a watannin baya ba shiga ba fita a wannan yankin inda kai musulmi ne sannan duk wata alama da za ta nuna alamar cewa kai musulmi ne tun daga kan abin da za ka yi a bayyane zuwa tufafin da za ka sa zuwa yadda za a ga hai'arka ta ɗan adam zuwa har da abin da za ka tuna a ranka inda za a ga alamar ka tuna addini ne to wallahi ko dai hukuncin kisa ko kuma ɗaurin da ba a san da za ka fito ba yake cewa za su zo a kama maza gaba ɗaya sai a fita sai a ce hukuma ta kwaci gidan da matan da 'ya'yan biyu ya zama nasu ya ce yaf'aluna bihinna ma ya sha'un sannan aka je aka kulle mutane kuna jin labarin yadda duniya ta yi ta magana saboda kasar china ta hana social media na wanda za a iya a ɗauki hoto ko a nuna wa duniya a ga me ake ciki an kashe shi an yi bulokin ɗinsa sannan ba wanda ya je wannan wurin no man's land ne ba wanda ya je ballantana ya ɗauko rahoto sai abin da ita gwamnati ta ga dama ta faɗa an killace mutanen nan wai ta ce tana musu tarbiya ne don Allah wani tarbiya ne arnen China ɗan addinin Buda zai koya wa musulmi amma suna so su kashe addinin musulunci gaba ɗaya har ma a cikin ideology ba kawai a cikin faɗa ba ba wanda ta isa ta sa wani abin da za ta rufe kanta alama ce ta addini ba wanda isa ya sa wani kaya mai ɗan tsayi da alama ce ta addini sannan kuma yake cewa duk mai shago idan aka ga alamar ya bar addini kwata wata to za a iya sake shi sai a dan bashi lokaci ana sa masa ido dole sai ya fara sai da giya a shagonsa ko me yake sayarwa sai ya fara sai da giya ko yadi yake sayarwa sai ya sa giya sannan ya fitar da shi a waje kowa ya rinka gani kuma ya rinka ba da rekod din guda nawa aka yi ciniki a rana ana zuwa ana ɗaukawa ana gani a gane da gaske yake yana yiwo sabi sabi to sai a ce wannan da gaske ya fara bin hanya sannan dole ka ga kana dafa alade a miyarka don Allah mai alaƙa tsakanin wannan da maganar in kuna so ku kashe addini sai ka sa mutum ya ci abin da baya so sannan kuma al'amarin in kana ji sannan in kana gani irin nau'in azaba da suke yi wa mutane akan sunan cewa an ga alamar har yanzu kana kan addini haka za su yi mutum azaba irin ta sun ya mutu fi hawa la yahya kai ba a harbe ka ka mutu ba ballantana ka ce ka yi shahada kuma kai ba a bar ka rayu ba kana tsaka-tsakiya kuma mutanen da ba su samu damar an rika musu wa'azi da karantar da su batun da an hana tun tuntuni don haka mutanen ma cikin jahilci suke sai dai mutum kawai ya renouncing ya bar addinin haka kawai saboda shi ma bai sani ba bai san yaya zai yi ba bai samu ya koyi addinin ba iyayensa ba su sani ba balle su su koya masa da haka ne ake so a kashe addini kwata-kwata ana so ya zama a cikin wato population na chinese a ce 0% islam shine bukatar abubuwa ne da yawa wanda ba lokacin hudu ba ne zai samu damar faɗansu amma dai wannan kaɗan ne daga cikin abin da tayo a iya fusata Allah Allah kuma ya aiko da annoba wani ɗan yankin wanda shi kuma yake ƙasashen larabawa yake cewa Allah ya ƙara ya ce Allah ya sa ya ce saboda wannan abu ya ce in kaga abin da aka yi mana ya ce Allah ne ya tsora wa 'yan China abin da sakamakon abin da suka mana da za a wifaka ya ce an killace mu aka rufe mu aka hana mu fita na watanni sai gashi su da kansu suna kama junansu suna killacewa suna ɗaurewa ba kai saka fito ba kai ma ai waɗansu daga cikinku sun ga yadda ku a tsakanin an kulle kwaye za ku iya mata da juna amma su an rufe su yadda ba za ka yi magana da kwa ba kana ɗaki sai dai a turo wani abu na roba shi zai zai baka abinci ka ci ba wanda zai maka magana roba ce robot an kuna gani robot ce za ta zo ta maka magana sai ka bude kofa ta ce ka dauka amma kar ka taba ni, ka taba iya ledar abincin ka ka dauka yace sun killace mu sai Allah ya killace su yace sun hana matan mu sa hijabi sai Allah ya tsora musu sa niqabi a dole sai suna sa wannan mask ɗin, baka isa ka kana budewa yan sanda za su kama ka ko kana da lafiya dole sai ka sa mutum ya sa ya gaji ya gaji amma dole sai ya sa ya ce sannan sun kashe mu su ma Allah yana kashe su su razanar da mu su kuma Allah yana razanar da su wai sai gashi wasu shugabannin china ne sun je masallaci za su yi addu'a ana sallah ana kallon alƙibla wani yana kallon kudu wani yana kallon yamma to da ba sai yanda ake ba yanzu lokacin Allah ya yi to wallahi wannan na faɗa ne saboda ya zama mana izina duk wanda ya ce zai yi faɗa da addinin Allah to ba da mutum ɗin da ke addinin yake faɗa ba yana faɗa da mai addinin ne duk wanda yake zai faɗa da wata sha'ira ta addini zai yi faɗa da mai addinin ne lokacin da babu manzan Allah sa salama ba haife shi ba balle ya tsare addini babu wani manzanci a lokacin a makka amma kuma ashabul fil abraha da shi da mutanensa wanda kingdom ɗinsu empire su suna gani sun yi karfin da za su iya komi a duniya ya taso da shi da jama'arsa akan za su zo su rusa ɗakin ka'aba wa ya tari faɗa ba wanda zai iya faɗa da shi a lokacin Abdul abdulmuttalib kakan manzan Allah sallama aka zo aka gaya masa yace idan an gansu da takuba suna zo zo su yaƙe mu to shi kenan dole mu fita ba mu jira a zo a daddatse mu haka ba duk da dai sun fi ƙarfin mu sai mu yi fada aka ce ba ta kuba da diga da cebur suka zo za su rusa ɗakin kama ya ce wannan faɗan ba namu bane mu jira mu ga yadda za a buga kuma ya fadan ƙarshen ya ƙare wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asin ma'kul kuma waja'alnahum ahadith sai suka zama sai dai ayi labarin su ana tunawa magana ta ƙare sai dai ana labari a ce an taɓa yin wasu ashabun fil amma ko gawarsu yanzu akwai to wannan shine yadda Allah yake yi in mutum yace zai faɗa da addini ba da shaksiya na mutanen da suke addinin zai yi ba zai yi ne da ubangijin addinin muna fata Allah maɗaukacin sarki ya tsare mutuncin waɗannan 'yan mu musulmi na kabilar Uyghur kuma Allah ubangiji ya kare musu addinin su da imanin su da su. ƙasar china da ita da sauran ƙasashe da suke sa wato ƙahon zuƙa a kan musulmi allah ubangiji ya tsare musulmi daga sharrinsu da sharrance-sharrance irin na amerika a yanzu musamman a kan maganar yankin falastino da shirye-shiryen donald trump na kwana-kwanan nan a kan maganar wai tsarin zaman lafiya wai shine lasting solution na zaman lafiya wanda ya kira isra'ila amma bai kira ko wakili ɗaya daga falastinu ba amma yana faɗa inda za a zauna lafiya a falastinu allah ubangiji ka iyar mana da kaidin waɗannan mutane allah ka tsare mutunci da lafiya da dukiyoyi da addinin musulmi allah ubangiji ka raba mu da kowane irin sharri ka ba wa ƴan mu musulmi lafiya akan kowace irin matsala da kuma annoba ka tsare mu da addinin mu da mutuncin mu اللهم صل على محمد وعلى Ali Muhammad كما صليت على Ibrahim. وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عن سائر الصحابة والآل أجمعين وارض عنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك الخير والسلامة